الباب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan lokaci mai albarka insha Allah don ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da tafsiri ni da aran kuma yan uwa suna sauraron mu daga kafofin watsa labarai yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na biyar a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana bayan wannan annoba Allah ta'ala ya taimake mu ya nuna mana ƙarshen ta mu samu aminci da kuma haduwa muna tafsiri gaba da gaba kamar yadda aka saba bilhakika ba daɗi ko mu a zukatanmu ka zauna kana wa'azi kai kaɗai, ba masu sauraro ko baka ganin su in akwai sauraron sai dai zama ta kafofin watsa labarai ko kuma ta hanyoyin sadarwa na zamani to ala ayi halin a matsayin mu na musulmai dukkan wani abu idan ya zo da jaraba haka muke karban sa so tunda likitoci sun bada shawarin haka kuma dokokin hukuma ya ce ayi haka to abinda addini ya karantar da mu shine mu biyayya zuwa ga da masana suka faɗa mu ba likitoci ba ne so wajibi ne kowane mutum a field ɗinsa in ya bada shawari a mutunta masa a saurare shi wannan yana da matukar muhimmanci wannan ya sa muka yi haƙuri da halin da muka samu kanmu amma muna addu'a Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan annoba da wannan fitina bukatunmu na alheri Allah ta'ala ya amsa mana kuncin rayuwa da ake ciki a waɗannan kwanaki a wurare da yawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sauwaka mana Allah ta'ala ya sa al'umma kowa ya fi ƙarfin abin da zai ci waɗanda kuma Allah ta'ala ya ba su amana suke rike da baitul mali wajibi ne a waɗannan lokaci a kare kyautata wa talakawa wajen abin da za a ci da abin da za a sha mu kuma abin da Allah ta'ala ya kaddara iso gare mu a matsayin mu na talaka mu gode wa Allah mu yi din sa wajibi ne kowa ya kyautata wa dan uwansa a cikin halin da aka samu kai muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya saka mana da gidan aljanna tare da dukkan iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala kada ya haramta mana zama a gidan aljanna tare da iyalanmu da iyayenmu da malamanmu gaba daya muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dukkan albarka da ake samu a watan Ramadan Allah ta'ala ya bamu ya ba wa kasar mu Najeriya ya kuma ba wa al'ummar mu a duniya dukkan wani sharri ko bala'i da Allah yake daukewa albarkan wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya dauke mana shi a kamar yadda aka saba an samu karin kafofin watsa labarai da suke isar da wannan sako a duka darasi kudu da muka yi ana samun kullum sabbin kafofin watsa labarai da wasu bayan Allah da muke kyautata musu zato suke neman aljanna suke yi Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna jiya mun tsaya akan tasha na arba'in da hudu da ke sa wannan tafsiri a yau an samu wasu bayin Allah sun ɗauki nauyin ƙari guda uku ya zama muna da tasha arba'in da bakwai a kowane rana da ke sanya tafsiri banda kafofin sadarwa na zumunci na arba'in da biyar akwai honorable ahmad wadada aliyu sarkin yakin kefi ya ɗauki meloni fm 95.9 kefi na zarawa state na ga wannan aminin aramba ne sosai Eh, aminin arab ma ne Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya tsunduma shi aljanna na arba'in da shida akwai wisal tv hukumar gudanarwa na wisal tv sun dauki nauyi shi na honorable wadada na kefi din daga 11 zuwa 12 ne na rana hukumar wisal tv kuma daga karfe 6 zuwa 7 ne na yamma wato tsakanin lokacin buɗe baki Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna sai kuma wata baiwar Allah daga Jalingo ta dauki nauyi a Radio AM na Gotel Yola Adamawa daga karfe 11 na dare zuwa karfe 12 na dare dukkanin su Allah ya tsunda masu a gidan aljanna bukatun su na alkhairi Allah ya biya musu mu ma bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana gaba daya Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya bayi ga wannan sai tambayoyi da suka sawwaka ah, ba laifi mu duba abin da ya sauwaka na tambayoyi kamar yadda aka saba gabanin karanta tambayoyi akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a ƙasar nan kuma dattawa kuma iyayen al'umma a sheikh muhammad abdulwahab abdallah imamu ahali sunnati wal jama'a hafizahullahu ta'ala jiya gabanin dare kwanciya nake sabon labarin allah ta'ala ɗauki rayuwar iyalinsa malama halima shitu wacce da ke malama ce mai karantar da musulunci a jihar kano mai tafsirin ƙur'ani mai karantar da mata alhazai da makamantansu muna aiki da wannan dama muna isar da ta'aziyya zuwa ga shi sheik Abdul abdulwahab abdullah da 'ya'yanta da kuma 'ya'yansa gaba ɗaya da al'ummar jihar kano gaba ɗayansu cewa allah ta'ala ya gafarta mata allah ya jikanta muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mafancinta kuma Allah ta'ala ya sa can din yafi nan a gare ta Allah ta'ala ya sa can yafi nan Allah ta'ala ya sa can din yafi nan muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya ba wa al'ummar Kano da shi shaidi da kuma iyalansa hakurin wannan rashi muna karanta ta'aziyya da cewa inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum yana kuma isar da ta'aziyya zuwa ga daukacin al'ummar musulmai da ke amfanuwa da ilimin ta ko iyalansu ke amfanuwa da ilimin ta cewa Allah ta'ala ya ba mu ladan hakuri akan wannan babban rashidin Allah ta'ala ya kyauta kyautata namu bayan nasu baya ga wannan sai tambayoyi abin da ya sauka kamar da na faɗa kawai abin da aka tsinta na tambayoyi ake kawowa na amsa ba zai iya yi wa amsa ko da kashi biyar ko goma cikin ɗarin tambayoyi din ba so da haka duk wanda bai ji an amsa ba yayi hakuri kila a gaba idan tambayar ta iso gare ni za a amsa tambayoyin da suke zuwa a kullum sun fi karfin abin da za a iya amsa su a rada ɗaya don haka sai a yi hakuri da abin da ya sauwaka zan kuma rika takaita bayanai in ba a zama dole ba wajen amsawa don a rika samun amsa akalla uku ko hudu ko abin da ya kama da wannan to wannan tambaya da aka kawo shine assalamu alaikum malam wa alaikum assalam malam don Allah menene hukuncin jika jiki da ruwa a cikin azumi saboda tsananin zafi da mutum yake ji akwai magana da imam ibn qudama rahmatullahi alayhi a cikin almuguni juz'i na uku namba na goma sha takwas iya cewa halal ne mutum ya jika jikinsa da ruwan sanyi yana azumi don ya rage sanyin ba kofanto akan wannan saboda yin wanka ma ai halal ne a azumi kuma shi ma wankan jika jiki ne amma mutum ya ɗauki wani abu na daban da zai sauwaka kamar azumi ko tawul ya jika shi da ruwa ya ɗora a kansa don saukin azumi babu laifi wannan ya sa imamul bukhari rahmatullahi alaihi ya buɗe babi sukutun da guda babu ikhtisali sa'im sannan kuma da ƙara cewa balla bin umar sauban fa alqahu ala nafsihi wa huwa sa'imun imamul bukhari rahimahullah cikin littafin sana na aljami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadisi rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari a wannan littafi ya buɗe babi da cewa babin halaccin wankan mai azumi kuma baya ga haka ibn umar ya ɗauki wani tufafi kamar tawul ya jika sai yana ɗorawa a kansa da zafi ya yi tsanani a lokacin yana azumi wannan ke bayyana ya halatta a yi anas bin malik radiyallahu anhu shi ma yana aikata haka yana azumi alhassan ibn ali radiyallahu anhu shi ma yana cewa at-tabarrud lisa'im la ba'as Shi ne mai azumi ya rika jika jikinsa babu laifi akan haka so haka dukkan abin da zai wahala rage wahalan azumi kamar fanka ko AC ko daukan wani tsumma a jika a rage da ruwan sanyi ana shafawa a jiki don a rage wahala babu laifi akan haka ya halatta wallahu ta'ala a'lam tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin ya hayyu ya qayyum waɗannan ayyuka ayyuka ne na alheri idan nayi za su iya saduwa zuwa ga mahaifana da suka rasu da sauran 'yan uwana musulmai waɗanda suka ko riga mu gidan gaskiya ayyukan da ake so a riƙa yawan mamaci idan ya rasu suna da yawa akwai hadisi na ibnu majah rahmatullahi alaihi hadisi na 200 da ke cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa salatihi ba'da mawtihi ilman allama wa nafa'a أو ولدا صالحا salihan taraka أو مسجدا bana أو بيتا libni السبيل bana أو naharan ajra أو صدقة تصدق biha fi حياته قبل موته wannan hadisi ya kira nau'ukan ayyukan alkhairi sai dai a dunkule muna cewa ayyukan alheri da ake so a yi wa mamata musamman iyaye in suka rasu akwai kaman guda hudu manya-manya na farko addu'a addu'a na biyu al-istighfar yawan roƙa musu gafara Allah na uku a sadaka yin sadaka na hudu alhajji wal yin aikin hajji da umra waɗannan sune manyan ayyuka da ake so a yawaita na farko da na biyu kamar addu'a da istighfari wannan ko qur'ani ya nusantar da mu akan haka wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu a cikin suratul hashr aya ta goma. Allah ya bayyana masu imani suna yin addu'a da cewa rabbana ghfir lana Allah ka gafarta wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da yan uwanmu da suka ragaye mu da imani sannan wala taj'al fi qulubina ghillan a wannan aya akwai addu'a kuma akwai istighfari rabbana ghfir lana kaga istighfari ne wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu wannan ma addu'a ne shi yasa za ka ga ka ambaci dan uwanka da ya rasu da alkhairi wannan abu ne mai girma sai sa annabi ko rasuwa mutum ya ayyana yin addu'a sai ya ce musu istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yuf'al ku roƙa dan uwanku gafara ku roƙa masa tabbatuwa a wurin Allah don a yanzu da muke magana ana tambayarsa na uku shine yin sadaka akwai hadisin bukhari hadisi na 1388 da wani bawan Allah ya samu annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace baba ta ta rasu wato mahaifiyarsa inda ta samu ikon yin wasiya ina tsammanin za ta yi wasiya a mata sadaka amma ba ta yi ba ta rasu zan iya mata ainihin sadaka din manzo Allah yace ka je ka mata sai annabi ya karantar da cewa yana iya wa mahaifiyarsa sadaka bayan ta rasu kaga kuma sai yace ya je yayi akan aikin hajji akwai hadisi na bukhari hadisi na 6699 da wata baiwar Allah ta zo ta samu annabi sun sarki ta mahaifiya tana da niyan aikin hajji amma ba ta samu ikon yi ba ha ta rasu zan mata amma ta yi niyya ta daura a niyyari amma ba ta yi ba sai yace ai fa dainullahi a haqqu ayyuba wato bashin Allah shi ya dace a fara biya don haka kenan idan mutum yana da niyya zai iya yi ga hadisin shuburma labbaika an shuburma sharadi wanda zai aikin hajji ko umara ya tabbatar da shi yayi na kansa gabanin yayi wani so da aka babu laifi in ka je umara ko kika je hajji idan Allah ta'ala ya sa aka bude mana harami nan gaba Allah ta'ala ya bude mana wannan wuri mai albarka Allah ta'ala ya bude mana wannan wuri mai albarka a ci gaba da zuwa aikin hajji da umara akwai alkhairi a cikin yin haka amma tun da ya zo da jarabawa mu yi haƙuri da jarabawa insha Allah ta'ala fitina ba ta tabbata akwai karshen ta wanda ke da nisan kwana a cikin mu zai zauna ya bada labari ya ce akwai lokacin da aka yi wata annoba mai sunanta coronavirus ko ya ba wa 'ya'yansa ko jikokinsa ko jikokin 'ya'yansa ya ta'allaka da nisan kwana an yi annoba kala-kala a duniya duk sun wuce akwai wanda aka yi shekara 700 wajen da tara wacce ake kiranta black day saboda irin mutuwar da aka yi wannan annobar a tarihi statistically ana ga ta kasance mutum kusan mutum miliyan 200 aka samu a duniya don annobar abin da suke kirda cewa ta rage population din duniya a lokacin kusan kashi ɗaya cikin hudu kusan 1 over 4 ta kashe so kaga duk a yanzu ba wani abu muka gani ba in an yi comparing da irin waɗancan saboda mutane ne miliyoyi suka rasu akalla a wasu alkalma sun kama mutum miliyan 200 ta haɗa europe ta haɗa asia burare da dama ta shiga wani ma zai gudu ya bar garin su ya je wani gari sai ya je garin sai samu duk garin su mutu kuma ya je wani ya buya ne sai samu duk garin kowa ya mutu ba wani wanda ya saura so waɗannan abubuwa ba sabi ba ne an yi su a duniya Allah ta'ala waɗanda a cikin mu zai zama ajalin su Allah ta'ala ya kyautata karshen mu ya karbe mu a matsayin shahidai waɗanda za su rayu Allah ya sa ya zama rahama gare su Allah ta'ala shi ya san me kubuta to wannan tambaya yace assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya kara wa Malam lafiya amin malam tambaya na ita ce zan iya sallar tahajjud ni da iyalai na a gida saboda wannan hali da muka samu kanmu a ciki za ka iya yin tahajjud a cikin cikin almajmu na imamun nawawi rahmatullahi alai juz'i na uku shafi ɗari biyar da ashirin da shida ya kawo hujjoji da ke bayyana cewa mutum yana iya limanci wa iyalansa a gida a matsayin tahajjud ga hadisin tirmizi hadisin ɗari takwas da shida wanda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullah alaihi ya inganta da ke bayyana da cewa man kama ma al wanda ya tsaya yana sallah tare da liman amma ana magana akan sallar nafila a sallar tarawihi hatta yan sarifa bai bar liman ba har sanda aka kammala sallah kutiba lahu qiyamul lailatin za a bashi dan yayi qiyamul layl anan ba a ce fil masjid ba liman da wannan malamai suka kama wajen sun ce man kama ma al-imam yanda ya tsaya tare da liman ma'ani fi aw fi sannan bai tafi ba har sanda liman ya yi sallama to iya da ladan ya yi kiyamun laili dukkan daransa wannan ka ga hadisi din ya tabbatar da cewa tun da an ce da liman idan ka jagoranci iyalanka a gida kai liman ne ko ba liman ba liman ne don haka muna fatan cikin rahamar Allah kana da cikakken lada kuma iyalanka da suka bi ka sallah suna da cikakken ladan sallan jam'i insha Allah ta'ala babu damuwa a kai. kuma alhamdulillah mu ma muna haka da iyalanmu idan dama ta samu so da haka kenan abu ne mai kyau kana gida da kowa ya sallah sai ka jagoranci iyalai din wallahu ta'ala alam na hudu yace assalamu alaikum wa wabarakatuh wa alaikum assalam Allah ya kara wa rayuwa albarka malam amin malam menene matsayin agent ko dillanci ko custom broker a shari'a kuma menene kudin da matsayin kudin da ake bayarwa ga wanda yake a kan wani abu kaban a bashi wani percentage imam ibn qudama a cikin almuguni mujalladi da bakwai shafi 204 yana magana akan cewa ya halatta aiki na agent ko dillanci ko customs broker wannan halal ne a musulunci wani mutum a bashi kaya don ya je ya sayar ko kuma ya kawo masu saya a kyautata masa amma a nan kuma fa akwai sharuɗa saboda kada wannan ya sa mutum ya ɗauka cewa duk wani kasuwanci yanzu da ake na zamani ta yanar gizo musamman wanda yake da label in ka kawo kaza a baka kaza in ka kawo kaman pyramid din nan pyramid marketing to wannan kuma yana da hatsari saboda ana sai da abun da babu shi amma kamar wata kadara ne za a sai da mashin ga shi nan naira dubu tamanin shi kenan sai aka ce ka kawo mai sayarwa asalin kudinsa tamanin sai ka ci riba dubu tamanin da biyar sai aka baka dubu ɗaya wanda sai ya ɗauki dubu hudu wannan halal ne babu laifi akan haka amma a ka'ida kuma a nan malamai suka ce in za a sa percentage a saka a kan ribar ba a kan uwar kuɗi ba shi percentage din haƙƙinka zai fito a kan riba ba a kan asalin uwar kuɗin da aka biya ba shi ya fi dacewa ta ce to an ci riba kana da kashi kaza a cikin riba kuma sai ka kawo mutane aka yi ciniki da su Allah ta'ala ya sa aka daidaita sai a baka wannan percentage din insha Allah ta'ala babu laifi akan haka idan an yi shi kuma na biyu suka ce ya zama abin da kake Eh, agent akan nasa ya zama abu ne na halal ba za ka je ka zama agent akan kamfanin giya ba wannan bai halatta ya zama dai abun sharaɗi ne abu ne na halal idan aka yi wannan insha Allah ta'ala babu laifi a kansa saboda maza da sallam ya sa agent wani zai je karɓo zakka idan ya karɓo a cikin zakkan yana ɗauka ya bashi yana tura mutane siyo masa abu na kasuwanci a cikin abin da aka ciri ba sai ya basu waɗannan akwai nasosi da dama da suka tabbatar da cewa fiyayyen halitta ya aikata haka saboda karancin lokaci sai mu dakata a nan arama bismillah mu shiga zuwa ga karatu muna suratul baqara za mu tashi darasi na biyar a wata na ramadana hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala jiya mun tsaya kan aya ta 214 yau za mu tashi kenan kan 215 insha Allah ta'ala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله آه. والفتنة أكبر من القتل آه. ولا يزالون يقاتلونكم حتى حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك ماذا ينفقون Allah ta'ala ya ce suna tambayanka me za su ciyar ƙul ma an faƙutum ka ce duk abin da kuka ciyar min khairin na alheri falil walidai ne ladan na saduwa zuwa ga abunan min khairin na alkhairi falil walidaini ku ciyar da shi zuwa ga iyaye wal aqrabina da makusanta wal yatama da marayu wal masakin da talakawa mabukata wa bin sabil da matafiya wa ma taf'alu duk abin da kuka aikata min khairin na alheri fa inna allaha lalle allah bihi alimun allah akansa masani ne wannan aya sahabbai ne radiyallahu anhum saboda manufarsu ta alkhairi da zuciya ta san taimako zuciya ta san sadaka da kyauta suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa yas'alunaka suna tambayar ka ma za yunfiquna me za su ciyar yas'alunaka wanda kai tsaye su suka tambaya a Qur'ani bare mun yi magana akan su gaba daya a Qur'ani wannan na daya daga cikin su yas'alunaka su tambaya mai za mu yi annabi dan gata ne baya magana akan son rai idan aka tambaye shi idan babu amsa sai Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibril takanasta sama ya kawo sako zuwa gare shi ba takanasta Kano ba sai dai ta sama kanawa su yi haguri <laughs> sai ko sako sai kawo amsa su anan yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayan ka me za su ciyar babu amsa wurin fiye halitta zaman sa dan gata sai Allah ya turo amsa kul ka ce ma faqutum abinda kuka ciyar min khairin na alheri za ku ba da shi ne walidai walidaini zuwa ga iyaye wannan aya tana magana akan ciyarwa ne na sadaka ba wai ciyarwa na wajibi ba idan za ka yi kyauta na kuɗi ko za ka yi sadaka ta nafila waye dace ka bawa a ka'idar musulunci kyauta da sadaka ta nafila wanda suka fi haƙƙi su ne wanda suka fi kowa kusanci da kai idan mace za ta yi kyauta ko sadaka idan mijinta mabukaci ne to ya fi kowa haƙƙi don ya fi kowa kusa da ita idan za ka yi kyauta iyalinka 'ya'yanka 'yan uwanka maza da mata iyayenka su suka fi kowa haƙƙi in kuma sadaka ta wajibi ne kamar zakka to haƙƙin wanda ya fi nesa da kai ya fi haƙƙi akan wanda ke kusa da kai kaga adalcin addini kenan in za ka cire zakka ba ka tunanin mamarka ko mahaifinka ko ɗanka ko iyalinka tunaninka wa yake nesa da kai sai ka duba wanda babu wata alaka kai tsaye na jini in ma akwai alaka na jinin bai da kusanci da kai sosai sai ka fara da su idan kuma ka zo na nafila za ka yi kyauta ta nafila ta sadaka to sai ka duba na kusa da kai suwa suka fi sai a duba wani percentage da ya dace sai a ce to bari a basu wannan adadin su suka cancanta a bawa mafhum tayyib so zaka sai a dauka sai a mika musu so zaka sun tambaye manzon Allah maza kalmar ma nan ismu shartin ne anan shine muftada'a zadin ismu mawsul ne kuma shine khabar wannan maza din shine muftada wa khabar gaba daya zaka suna tambayanka suwa kenan ai yas as-sahabata yas'alunaka ka din zamiru ne ya udu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai bi ma'ana yas'alu sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna tambayar manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi maza yunfiquna me za su ciyar ai maza yunfiquna jinsan wa qadran wa halan aw kaifan me za su ciyar na farko kadarin in za a ciyar me za a ciyar idan zan ciyar ina da naira dubu ɗaya ko kana da dubu ɗaya iyalanka suna buƙatar kuɗin abinci a yau ɗari dubu biyu za ka ɗauka ka bayar ka hana su abinci ne ko su za ka bawa ke sa shari'a sai ce akwai ƙadari na biyu akwai jinsin abin da za a bayar idan za a bayar wani iri ne kowanne ake bayarwa kana da wani abu mai kyau wannan bayi da kyau ko kuma tuwo ne ga shi nan lafiyayye ko shinkafa wannan kuma yara sun zuba majina a ciki idan za ka yi sadaka za ka ba da lafiyayyen abinci ne ko wanda aka bata da majina wanda ko da ba a yi sadakan ba sai dai a zubar a bola to kaga a nan ma dole sai a yi magana akan me kan jinsin abin da ake bayarwa sannan kuma a yi magana a kan halinsa da ake bayarwa shi da aka ka ma za yunfiquna jinsan wa kadiran wa halan ko kaifan duk wannan ya shiga ciki so da ka yunfiquna me za su ciyar don haka a shari'a ana duba mai ka mallaka mai ne ne bukatun iyalanka sai a baka shawarar akan gwargwadon abin da za ka ciyar in an ka zo ka za ka zaka yi sadaka yanzu sai in ce maka to dan uwa kai ce fa nan yau a'a ban yi ba nawa ne yake ce fa nan naira dubu biyu ne yake ce fa ne kai kuma nawa ka mallaka dubu ɗaya ne zan bayar kai ce fa nan a sai in ce a yi hakuri Allah ya ga niyyar ka bawan Allah ka je ka babu komai ai ba sai kayi ba mafhum tayyib in kuma da tambaye ka nawa ka mallaka sai kace dubu biyar ce fananka da kake yi kullun kake ko sati sati kace kullun nake yi nawa nawa ne ce fanan dubu biyu saura nawa dubu uku ne karu a kai sai ce to za ka iya yin sadaka sai ka dauka sai ka bayar to shine kadira har ma zai nemo mana aya ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو hmm. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون wannan suratul baqara aya ta 219 amma rabinta kenan farkon ta yas'alunaka anil khamri wal maisir muhallu shahid wa yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayan ka me za su ciyar sai Allah yace kulka ce musu al afwa su ba da al'afuwa ibnu abbas allah ya kara masa ce al'afuwa shine abin da ya karu akan bukatunka na wani zango idan cefanen kullum kake yi sai ka fita ka nemo sai kai cefane cefanen ka dubu ɗaya sai ka samu dubu da ɗari ɗaya to abin da ya karu akan bukatan ɗari ɗaya kana iya saraka da shi amma ba za ka ba da dubu ɗayan kana iyalanka abinci ba saboda hakkin suna da nauyi in ce fanan wata kake albashinka naira dubu ɗari da ashirin amma ce fananka duka dubu tamanin ne to a nan dubu arba'in da ya karu aka kana yi aikin alheri da shi ko ka cire goma a ciki ko ka cire ashirin ko ka cire talatin amma ko a nan idan za ka yi shari'a ba ta hana kuma ka ɗan ajiye ɗan wani abu ba kar kuma idan za ka yi ka manta da haƙƙin iyali ka ce albashi dubu ɗari da ashirin sannan ce fa ne dubu tamanin sai ka ce ku yi hakuri watan nan ba ce fa ne sai ka ce na bawa wa masallacin an yi haka yayi to shine almubazaranci da Allah ya hana mu yace kar kai almubazaranci kuma kada ka yi rowa ba laifi a ran ma wallazina idza an أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما cikin furkan aya ta 67 Allah ta'ala yace bayin sana bayin mai rahama wa ibadur rahman kenan mu'minai wanda idan an anfaqu in za su ciyar lam yusrifu ba su almubazaranci daga cikin almubazaranci shine ka kuma ciyar da kudin a inda Allah bai ce a ciyarwa. ni a wuri na almubazaranci ne mutum ya tashi daga Abuja ya sai kudin ticket business class 2.5 million 3 million 3.5 million ya tafi spain ya je garin barcelona ko madrid ya kama hotel iya biyan euro 1,000 fana ya yi kwana uku ya je ya biya euro 600 a stadium ya kalli kwallo ya bar makwabtansa ba su da abin da za su sha yan uwansa na jini baffaninsa da kawunansa suna halin ha'ula'i wannan almubozaranci ne dole ya zama mun gane priority aulawiyya namu mai bi muhimmanci ke sa Allah ya ce na kwarai ko za su ciyar ba sa israfi walam kuturu kuma ba sa rowa kana da naira miliyan ɗaya an nemi taimako sai ka ba da naira goma ko naira dubu ɗaya gaskiya kaɗan kada yi kada dole mu koya wannan fa karin maganan wai na Allah baya kaɗan gaskiya mu gyara shi dan nace fa ne ma yana kaɗan. ba zai gidanka a baka budget din ce fanan dubu biyu ka ba su ɗari biyu ka ce bai kaɗan ba to ta za a yi kuma na aljanna ya kaɗan dan na Allah na aljanna ne so haƙƙin Allah sai an yi da gaske ba za mu zauna mu rike karin magana na Allah baya kaɗan ba mutum ya da miliyan ashirin a akawun ɗinsa a ce na Allah ya cire ɗari biyu ya jefa ya wuce kullum sai an nemi taimako aikin addu'a Allah kenan kullum sai an nema kuma a haka ya jefa ɗari biyu yana zargin ladan mai karɓar taimako a masallaci kuma aka cire rigar ladan aka ce ya saka ko dubu goma za ba shi ba zai je saka ta ba zai ce a ba zai sa ba amma a haka wani ladan ne a zargi kuma shi in ba ladancin ba zai yi ba na Allah yana kada saboda ita aljanna idan muka zo maganar me ake cewa jinsi zaka gane ba komai ake bayarwa a shiga aljanna ba in za mu yi aikin Allah Allah sai mun yi da gaske mutum ba zai shiga aljanna da tsabar rowa ba dole sai mutum ya ciyar da abin da Allah ta'ala ya bashi so kaga walam yaqturu walam yusrifu wa kana walam yusrifu walam yakuturu wa kana baina zalika kawama sai ka rika yi tsaka tsakiya ka samu naira 120 a wata shefanan ka 80 sai ka ce okay to 80 ga sauran 40 bari na kashe 20 ko 30 a wata hidima bari aje naira 10 ko wani abu zai taso ko bari na yi 20 na aje 20 to wannan shine ka'ida kana tsaka tsakiya wa kana baina zalika kawama kalman al'afwa shine abun da ya karu akan bukatunka na yau da kullum wajen ciyar wato wannan shine kadiran gwargwado duk abin da ya karu a wata ne sai kai in a shekara ne waɗanda suke masu arziki kuma Allah ta'ala ya ba su da a hankali ana ga kaman ba zai kare ba a hankali don auren Allah ba abinda baya yiwa to wannan kuma sai mutum ya ga yadda zai ciyar yanzu a wannan halin da muke ciki in mutum iya da dukiya ai ba lokacin da zai nemi lada irin yanzu in mutum Allah ba shi dukiya ta halal wani biloniya ne babu lokacin da ya wuce wannan mutane a garuruwa da dama suna gidaje sai mutum ya je ya buɗe account ɗinsa ya fito da kuɗi a siyo tirelolin abinci a yi ta ba mutane ana jefa musu idan mutum mai mulki ne bai da lokacin da zai nemi rahamar Allah irin yanzu in muna da hanyar aikin gada ne aikin hanya ne sai a tsaye da ita sai a canja sai a yi amendin doka sai a ɗauki wannan kuɗin sai a ce to a sai abinci a raba kowa ya samu dole ya zama a ka'ida sai muna gane priority aulawiya mai fi muhimmanci a kodayaushe muhimmancin rai da kuma mutuncin mutane da abin da za su ce na da aulawiya a shari'a mafhum tayyib don haka abinda za a ciyar kadiran abin ya karu akan bukatunka na cefanen yau da kullum ko na wata ko na shekara gwargwadon yadda ka saba sannan na biyu sai kuma mu tambaya menene jinsin abin da za a ciyar ko kuma nau'in abin za a ciyar wannan ma qur'ani ya bayyana mana nau'in shine zamu ciyar da abin da yake mai daraja ko abin da muke son sa ko abin da ake sa lan تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم wannan zai zama cikin Ali Imran aya ta 92 Allah yace lan tanalul birra ba za ku samu nagarta ba Ibn Abbas ya fasa albir da aljanna ba za ku shiga aljanna ba hatta tun fi tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kun ciyar da abin da kuke so lokacin da ka ɗauki abin da kake so ka ciyar shine zaka samu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana haka aikace kullun abin da yake so yake bayarwa ibnu umar radiyallahu anhu idan yana tafiya da doki sai ka yaba dokin kace kai wannan dokin yana da amma wannan ramamme ne sai ce to wannan kenan shine na sadaka abin da aka yaba din shi ake bayarwa sabanin a yau yadda muke idan ka tashi za ka yi sadaka babu laifi ta ba da kayan da ka saka amma kar ka bari su lalace sosai sai ka bari ka dan more su gabanin su yage ko su kode sai a wanke a goge sai ka ci a ba wa ne a lokacin kana ci su ba gama bukatar ba ka dai dana amma san da ka bari ai matar ka ta haba mai gida wannan abu ai ya lalace don Allah ka daina sawa haba hajji a bari mana don Allah ka daina sawa ai ba girman ka bane to shikenan tunda sun lalace ba malam jodo mai riga sawa to wannan bai yi ba ana ba da abin da ake so in abinci ne idan za ka yi sadaka sai tun gabanin a ci sai a ce to a ware kwano ɗaya na fi sabi a gidanka akwai ko mai gadi a ko wanda tijo a gefe sai a miƙa masa ba wai sai an ci an gama ba a hibbu na, abin da kake so za ka bayar amma mu yanzu ɗabi'ar shi ne ana ba da abin da ba a so ba a bukatar haka ka daure ko da abin da kai ake da shi ne ka ba da shi gabanin ka ji kai kanka yanzu ba ka sa lokacin da ka ji baka bukatan tufafi ko baka bukatan mashin ba yadda ka iya rabuwa da shi ma alheri ne sai ka bayar to akwai matsala a wurin dole ko da kana moran gabanin ya kai level din da baka bukata to ka daure ka da shi to nan shine halin sa nau'in abin da ake so ka bayar sannan kuma ƙarshen ayar ya bayyana mana jinsin shine wa ma tasalu bin Za zamu zo kansa shine sai ka ba da abin da yake na me na alheri Da haka abinda ake nufi na alheri shine abu na halal za ka iya kyautar shinkafa za ka iya kyautar ruwa ka ce ga kasan din ruwa na ba ka za ka yi bada kyautar kasan din jiyu amma ba da ka bada kres din giya saboda shi ba alheri ba ne abinda ake nufi shine kuma dole ba zama halal za ka bayar abinda ba halal ba ba za ka bayar ba za ka iya ba mutum naman rago amma ba za ka ba shi naman alade ba za ka iya ba shi rago don ya je ya yanka amma ba za ka ba shi alade don ya je ya yanka ba to anan kuma shine dole ka takaita abinda zaka bayar abinda shari'a ta amince ya aiki da shine na halal mafhum tayyib Allah yace kul ka ce ma anfaqtum dukkan abinda kuka cire ma din nan sharfiya ne anfaqtum shine fi'ilu sharfi falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil shine jawabu sharfin so da ka kulka ce ma dukkan wani abin da an fakutum kuka ciyar ku masu imani tun daga sahabbai har zuwa yanzu min khairin na alheri wato na halal sai mu ciyar da halal ba abin da yake haramun ba kudin ya zama halal ne in abin da za a saya kuma ya zama halal aka bayar falil walidaini sai a fara kula da iyaye wanda yake bayyana ya halatta mutum ya yi kyautar kuɗi ga iyayensa dattijan ka yana zaune kayi kasuwanci ko ka samu wani aiki ka ribar miliyan biyar yana gida dattijo ne ba wai sai ka ce masa kan ato wannan dattijo ga bai san kuɗi ba sai ka je ka aje masa dubu uku ko dubu biyar a ba haka aje sai ka masa faduwa ya sai ka dauki miliyan ɗaya da guda sai ka kai ka ce abba ga naira miliyan miliyan guda miliyan guda sai fara Allah ya maka albarka Allah ya kaza kaza Allah ya kaza kaza ka karasa wajen babarka a miliyan biyar aje masa miliyan ɗaya saboda farin ciki da maka kwalla ta maka addu'a tun kana amin har ka gaji sai ka rike miliyan uku sai ka ga kuma albarkar da Allah zai kara musu idan ɗinki za ka yi iyalanka sai sun darje sun zaɓi wannan leshi ɗan miliyan tamanin za su ɗinka sai ka ce shi kuke so eh, a ko wanda ya fi shi eh, ina yake gaji miliyan ɗari sai ka ce to babu za ta saka wannan ita kuma sai ka ce babu wannan za a saka mata ba wai yadda muka saba iyalan masu sa zanen dubu ashirin dubu talatin dubu arba'in sai mahaifiya ta ka ɗauki batun ɗan dubu uku sai ka ce wai tsohuwa ce kai ka ji shari da bala'i inda ba daga ba ya ka ba za ka zo duniyan ne su duk abin da za ka yi wa mahaifiya har ya gaza wanda za ka yi wa iyalanka kai ka yi sa'a wata ma kana da waɗanda iyaye su suka rasu Allah ta'ala ya ji kansu a cikin mu Allah ta'ala ya gafarta musu iyaye kyautata musu ake duk abin da za ka yi na nafila Ɗinkin sallah ne jefanan sallah ne kyauta ne iyaye suna da haƙƙi lil walidaini mahaifiya da mahaifi ko da ya haura idan baka da baba in kakanka na nan ya zama shine matsayin baba idan baka da mahaifiya kaka tana nan ita ce matsayin mahaifiya in kakar mamar kananan ita ce mahaifiya ko da ya haura sama ne Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu wal aqrabina da makusanta makusanta yi waɗannan ana irga ƴan uwa kaman waɗanda suke shaki kai ko li abin ko li ummin wato wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya duk wannan sun shiga ciki a nan gudun sai ka kula ka ga ya za ka kyauta da su wacce uwa ɗaya uba ɗaya kuke wacce uwa ɗaya kuke wacce uba ɗaya kuke wani uwa ɗaya wani uba ɗaya duk waɗannan su ne mafi kusanci kalmar aqrabina yana nufin jam'i ne al-aqrabuna mufradi sai a ce al-aqrab makusanci kuma an kawo shi da siga ta mubalaga alwalid kwaya ɗaya alwalidai ne tasniya ne uwa da uba guda biyu kenan so da sai ka duba kuma a akarabi da makusanta wanda ya fi kowa kusanci da kai na jini ya fi kowa haƙƙi na kyautar da za ka yi ta nafila ba ta farilla ba so dole kuma sai a gane yaya ake yi idan babbanka na nan haƙƙin babbanka a kanka ya fi haƙƙin ɗan babbanka idan kawunka na raye haƙƙin kawunka a kanka ya fi haƙƙin ɗansa saboda me saboda kawun ya fi kusanci da kai akan dan kawu sannan baffa ya fi kusanci da kai akan dan baffa sannan kaninka ya fi kusanci da kai akan dan kani yarka ta fi kusanci da kai akan dan ya to haka ake duba al'akarabu da sai a duba wanda suka fi kowa kusanci sai ka fara ba su in abun na da yawa har ya fita wanda suke kan ƴaƴansu ko abun da ya kama da wannan ma da kuma marayu su ne na uku an kira iyaye an kira makusanta an kira marayu marayu haƙƙinsu yana da nauyi a cikin addinin musulunci wannan yasa za mu gani a ƙur'anance allah subhanahu wa ya kira marayu a ƙur'ani a ɗaiɗai wurare guda ashirin da ɗaya allah ta'ala yake mana magana akan marayu mu taimake su mu kula da su kalmar yatim shine mufradi guda ɗaya al-yatama ko al-aitam wannan kuma shine a matsayin jam'i ka'idan yatim shine wanda babansa ya rasu tun bai kai gaba ta balaga ba malamai kuma sukan ce a dabbobi wanne ne maraya shine wanda uwa ta mutu in ka samu dan akuya to idan uwar ta rasu shine ta zama marainiya me dalili dan uwar ke ciyarwa da tufatar da uwar ke ciyarwa da shayarwa a cikin dabbobi ai uba baya tefa ne ita uwar ke sha da haka yanzu uwar sai ta sai ta rasu ta bada to ba wai ya zama maraya saboda uwar ke ciyar da shi ba baban ba wani gina baban ma yana can yana ta yawon a kun taure ina ruwansa ko rago ina ruwansa amma a mutane maraya shine wanda uban ya rasu yana karami saboda me saboda wajen zama uba ne tufatarwa uba ne kudin makaranta uba ne abinci uba ne magani uba ne so wanda ke dauke da nauyi idan ya zama babu shi to wanda aka bari a baya zama maraya waɗannan marayu sun haƙƙin su iya da nauyi a yanzu ne muka shiga zamanin da kula da marayu yayi karanci ga hadisan kowa ya haddace su amma wallahi aiki da su yayi karanci yanzu faɗi hadisi daya duk mai sauraro na don Allah ya taba ji ko bai taba ji ba ina da yakinin a cikin masu sauraro na kashi 99 cikin 100 sun taba jin hadisin amma matsalar ne ya aiki da shi ga hadisi a cikin bukhari hadisi na 5304 annabi tsira da abinci sabbata a gare shi yace ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna ni da mai ɗaukan nauyin maraya haka muke a cikin aljanna yana da matukar wahala ka ji musulmin da ke jin wa'azin da bai taba jin hadisin nan ba haka muke a cikin aljanna don Allah akwai ni'imar da ta kai wannan a duniya annabi ya ce kuna tare da shi haka ya nuna yatsa as-sabaha wal wusta waɗannan yatsun annabi ya ce kuna tare akwai wata gara basar da ya kai wannan amma yanzu muna cikin society da marayu ana sace su in kaga an kama yaro an cire gaban an je za a yi sihiri a cikin guda goma tara marayu ne abokin kamara da ya rasu ‘ya'yansa ka san da suke ciki ka ce fanin azumi a gidanka ka tambayi gidansa ‘yan uwanka da suka rasu ka tambayi gidansa ya za a ci abinci wani plan kake ka ɗauki nauyinsu amma dai ga hadisar ni da mai ɗaukan nauyin maraya haka muke a cikin aljanna haba jama'a ko a nan duniya a duba sarkin makka a ce in ka taimaki maraya za a gina maka gida gefen gidansa a makka don allah akwai darajar da ya kai wannan a duniya za a gani yanzu an ce ka dauki nan maraya sarkin makka bai gina maka gida kusa da shi to nan ba sarkin makka ba a aljanna annabi ce kai da shi ga gidanka ga gidansa akwai abin da ya wuce wannan amma duba yadda halin da marayu ke ciki a yanzu ana sace su wasu marayun karfi da yaji sun zama yan tasha da nigogi ba mai kulawa da su wajibi ne zama a cikin society a ɗaiɗaikunmu a al'ummance ana kula da maraya ni in kula da makwabta na me suke cikin marayu me za a taimake su duk azumi ne mai dan wani abu ka ba su in ka samu a farkon azumi ya ki in ka samu tan da ka samu ba su a masallata ya zama duk masallaci muna da kwamitin kula da marayu malam muhammadu na sallah ya rasu tare da mu iyalansa suke ciki me za mu taimake su in ba za ka iya ba dan uwanka ka dauki koda maraya ɗaya ka aji a cikin gidanka mana in ba za ka tuna ba ɗauki guda ɗaya yadda kake ɗaukar nauyin ɗanka muhammadu ko kake ɗaukar nauyin ɗanka ibrahim ko abdullahi ko abdurrahman ko kake ɗaukar nauyin ƴarka safiya ko kake ɗaukar nauyin ƴarka hawa to ɗauki wani maraya ka ajiye ka ɗauki nauyin su tare annabi ce kai wannan haka kuke a cikin aljanna ga ka gashi haba jama'a maganar annabi ba gaskiya ne ba fa wasa ba ce a hukumance tun daga karamar hukuma matakin jiha matakin ƙasa dole zama akwai tsari na kula da marayu wallahi duk al'ummar da ke kula da maraya Allah yana mata rahama duk al'ummar da ta juya marayu baya Allah wallahi Allah ta'ala baya sauwaka mata wani mutum fa samu manzon Allah yace zuciyarsa ta kekashe shi wallahi baya jin wani imani ko taushe zuciyarsa a kekashe yake jin ta ba ta wa wani sauki kekashewa ta yi yana jin ta gaba ɗaya kaman dutse yayi za a yi tai taushi imani ya shiga cikin ta hadisin ya cikin silsila sahiha hadisi na ɗari takwas da hamsin da hudu annabi tsira da aminci sabbata gari sai karantar da shi ababe guda uku ya ce in kai biyu za su samu na farko ya ce ka kusanci maraya ko ka kusanto kanka ga maraya ya zama kenan duk harkar da kake kana da maraya kusa da kai na biyu ya ce wamsa ka rika shafan kan maraya na uku wa at'imhu ka rika ciyar da shi annabi ya ce in kai wannan wallahi zuciyarka za ta yi taushi kuma bukatunka da kake neman auren Allah zai biya maka zuciyarka za ta yi taushi kuma bukatunka auren Allah Allah ta'ala zai biya maka su me muke nema da wuce wannan kawai fa kusanto da maraya da shafan kansa yana sa zuciya ta yi taushi da ba shi abinci amma yau a cikin mu waye damu da halin da marayu ke ciki dole ya zama akwai tsari ne ya za a taimaki marayu a karamar hukuma a matakin jiha a matakin ƙasa wani tsari muke da shi na mu tallafa wa marayu wani tsari muke da shi duk wanda ya mutu akwai rijista da za a zo a yi ƴaƴansa a rika muta ba a wani hali suke ciki shin suna katu ko ba sa yi suna koyon sana'a ko ba su yi yaya lafiyar su take ciki yaya suke ciki mu yi wannan mu ga rahamar da Allah ta'ala zai mana mu duba yadda kakanninmu da iyayen mu suke tausayin maraya ina da kaka Allah ta'ala ya cikanta ta wajen mahaifiya ina yaro karami na karaka ta anguwa idan za mu fita anguwa akwai layin da take bi magidanta so da su guda biyu sai ta rike dan kudi a hannunta yan kwabbai a lokacin in muka ji yaran suna waje suna wasa sai ta musu kyauta ta wuce in suna cikin gida sai ta shiga gidan gidan akwai marayu an kawo sai ta musu kyauta ta kama su ta musu addu'a wani lokaci ta yi kuka ta zubar da hawaye mu wuce mun taɓa a zan raka ta mu bi wajen ta ce a ba ta da kuɗi za ta ba su ba ta bi layin ba ba ta iya bin layin da gidan marayu ke saboda ba ta da abin da za ta ba su ta taɓa hutowa ta taho gidan mahaifina a dare ta iso wajen magariba kuma very odd time very odd time in zan tuna wajen 79 80 a dare ta taho ana ta mamakin me kawo ta wai a anguwar da take makwabtansu akwai marayu haka kawai an dake su wani ya ci zalinsu ya taba su suna ta kuka kukan ya sa ta gudu akan an taba marayar Allah da kwana anguwa maraya na kuka na kwana kusa a wannan halin saboda bai tana ga Allah zai fushi da anguwa marayan Allah ne zai ke kuka haka aka ci zalinsa sai ta gudu a anguwa kuma wallahi duka waɗannan hadisan ba su haddace su ba mafi yawa ba su haddace ba amma naturally suna da tausayin marayu kawai an gaya musu taimakon maraya iya da kyau nan fa irin wa'azin dama na turmi da za a zo babu wani ingantaccen magana kawai za a yi ta ba ku labari ne ba aya ba hadisi amma ya shiga jikinsu kuma sun rike kuma har suka mutu suke aiki da shi amma mu yanzu ga hadisan Allah ta'ala ya rufa mana asiri kuma maraicin nan ba kowa yana iya bari ba wanda ya san ranar sa. yau idan ka faɗi ka rasu ko na rasu ko rasu wanda muka bari a baya sun mamma marayu a ita ce rayuwa ba wani wanda yake da tabbatar shi madan marayu zai bari waɗanda aka bari akwai lokacin da iyayensu ba su nasu ba su ba wal masakin masakin shi kuma jam'i ne na miskini jam'i na miskini miskini kuma shine a ce talaka a sa'idan qur'ani Allah ta'ala Ya ce a taimakin miskini wani lokaci ya ce fakirai idan aka kira miskini ba a kira fakiri ba to ana nufin ku taimakin miskinai da fakirai kamar misali ayar da Allah yake cewa a ciyar da miskinai a nan ya fara akwai inda kuma ya kira a ciyar da fakirai din bai kira miskinai ba da fi aran ma ya kawo للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا ya ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا م. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون to kaga a wannan aya da aran ma ya kawo cikin suratul hashir aya ta takwas Allah ta'ala sai kira miski fakirai bai kira miski ne ba kuma sai kira miski ne bai kira fakirai ba in aka kira miskini ba kira fakiri ba to a taimakon mun zo tafsiri sai mu ce wal masakin a ciyar da miskinai da fakirai saboda ɗaya na shiga cikin ɗan uwansa automatically in ba kira ba a ayat da ya ka na hashir aya ta takwas sai mu ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim a bada sadaka ga fakirai da aka kira ayar da miskinan da ba a kira ba waɗanda suka yi hijira saboda su kalmomin fakiri da miskini in an kira ɗaya ba a kira ɗayan ba to tabbas ɗayan ya shiga cikin ɗayan amma in aka kira su guda biyu a nan kuma sai mu bambance ba laifi ka ba mu misali inda Allah ya kira guda biyu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله hmm. والله عليم حكيم wannan cikin suratul tauba aya ta 60 Allah ta'ala yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin abun sani kaɗai za a bada sadaka ga fakirai da miskinai so anan da aka kira fakirai da miskinai a wuri daya to sai mu bambance tafsirin fakiri daban miskini daban a tsakaninsu wanne fi talauci da muka fi tashi shine miskini ya fi talauci amma abinda ya tabbata da nassin qur'ani fakirin ya fi talauci so aka wanda ke da tsananin talauci shine fakiri wanda in aka yi ruwa da safe bai fita ba zai samu abinci ba kuma su suka fi yawa a cikin al'ummarmu. mu ke sa irin wannan hali na lockdown din dole a rika taimaka musu masu wadata cikin musu taimaka waɗanda su abincinsu suke da fiye da bukata su taimaka hukumomi su taimaka saboda society ne na kusan mafiya yawa kowa sai ya fita yake ne wato su ne asalin fakirai masakin kuma wanda suke da dan dama-dama in aka ya zauna na sati ɗaya biyu zai iya cika abincin an wuce aka ya shiga damuwa yanzu wanda ke da aikin albashi da gwamnati ko ka hana shi zuwa ofis akan a yi lockdown shi albashin sa na gudana taimakon sa aka yi baya kona kuɗin mai yaje wajen aiki ya huta amma wanda baya aikin gwamnati kuma ya shiga wani hali to ke sa idan za a taimaka dole a rika kula da su wane ne ba sa aiki don shi mai aiki ko bai je aiki ba zai ci albashinsa amma wanda baya aikin nan ba, to a duba masu karamin karfi a rika taimako yana cikin abin da zai sa Allah ya mana rahama so da haka anan Allah ya ce a tambayi miskin a taimaki masakin mufradi ne miskini wanda ainihin talauci ya mai da shi kaman gida kuma kana iya ganewa wani daga kagat yana tafiya ka san daga kaga rigar jikinsa takalminsa ka san ai ba da abin da zai yi ne ba da shi ne su dole ka taimake shi wanda fa bai san babu ba shi ne yaro karami mahaifi zai waye gari ba da kudin cefa ne 500 in zai wuce gaban babban ofciya mai hawa hudu ko biyar dan sanya ne dan shekara hudu zai ce babu saya mana gidan nan ba ruwansa kuma kace babu bai san babu ba shi a dictionary sa babu kalmar babu sai ya faɗa sai ka ce to insha Allah za Allah ya kawo amma an ka tsaya bayanin babu shi yaro bai san babu ba shi yasa ba wata ke cewa wai yan ba ni babu ita kanta babu in sun samu wuri za a ba su za kashe kamar yadda ake kashe kuɗi ba su babu ne so a taimaki miskinai Allah ta'ala yake ku rika ciyar da sadaka ta nafila ga miskinai mu je mu duba waɗanda suka goge wajen wannan yanzu in je ka duba kissar bin Rajihi da na bayar ana wanda ya bada gudumawan kuɗi da ya kai 17 billion USD 17 billion dollars ya mai da kansa shine daga cikin richest mutane a ainihin middle east ya ba da kudin nan a 2011 ya ba da sadakar kusan kashi 75 cikin ɗarin abin da ya mallaka remaining ɗin kuma kamar 25 ya ba wa iyalansa gabata ya zauna bayi da komai from rack to riches to rack haka yi waye gari daga talauci wadata ya koma cikin talauci kuma haka ya zaɓa wa kansa da kansa ya ce haka yake jin daɗin rayuwarsa a lokacin according to forbes magazine iya cin wanda suka fi kowa kudi mutum 100 a duniya da suka fi kowa arziki ka ɗauki kudi 17 billion usd dala 17 billion a maye bayan kuma ya ce yana samun peace of mind saboda ne saboda ya zo duniya ba komai kuma zai koma wurin allah ba komai haka yake sha'awa duk abin da ya mallaka ya bayar fi sabila dauki irin cewa su Usman bin Affan radiyallahu anhu ita dukiya ne amfanin ta ba a ba taimako da ita ba akwai ma taimakon da ya dace da ba sai an roƙa ba kamar na ciyarwa ka dauki abu ka ba wannan bakin la haula bakin hamdala bakin da ke la ilaha illa kawai a sa masa lomomi ya ci wani aiki ne kuma Allah ya baka kuma ka sani cewa yadda dukkan ya khairu minna da yadda sufula hannun da ke bayarwa ya hannun da ke karba in fa Allah ya ga dama kai da ake nasiha ka bayar ko ni da ake nasiha na bayar sai Allah ya mai da kai ko ya mai da ni mabukacin ai abu ne mai sauki a wurin Allah kai ka samu damar da zaka taimaka ai rahama ne wanda fa ake cewa taimake shi bai da abun buɗe baki a yau shi ma fa Allah ya halice shi kuma kai ya baka abin da zaka ci a Ramadan shi ko bai da abin da zai ci a yau har sai an roke ka baki ne fa da yake Allahu akbar yake alhamdulillah yake subhanallah yake bismillah aka ce ka taimata a sa abin da za a yi buɗe baki da shi har akwai wata magana a ciki a halin da ake azumi wal masakin da miskinai wa ibn sabil karmar ibn sabil shine dan as-sabil hanya as-sabil shine at-tariq at-tariq to ibn sabil sai a ce ibn tariq me yasa aka ce dan hanya saboda kwanakin da yake akan hanya sun yi yawa in ka lazumci abu sai a ce wannan ai dan masallaci ne to an ce dan masallaci wanda ke kwanan masallaci so an ce dan hanya shine ya lazimci hanyar ya yawa har ya zama danta so da ka wabunu tsare a yanzu mafiya yawa matafiya ba kowa yake da tsananin bukata irin wannan ba kaman ada da fa babu keke balle mashin balle mota balle jirgi mu sun je aikin aji da kafa kakan babana sunansa ishaq ya tashi tun daga fantamiya tafi har makka ya yi aikin haji da kafarsa to na fasu ne wa wabin sabil wani guziri za ka rike a da ya kai har ka je ka yi ka dawo to sai kaga sun kama hanya sun yadda zango a wani wuri sai su yi har noma su kama hanya su wuce to a lokacin da ake tafiya da kafa za a ga matafiya sun yi yawa wani zai tafi daga najeriya ya je sudan wani ya je chadi wani ya tafi saudiya haka ake yi to za a ga shekaru ake akan hanya ana tafiya da kafa wani ma ya yi sallama da iyalansa sai ikon allah ya dawo wani ma ba su wani sai shekara ashirin ka jiya da a tafiya amma yanzu a jirgi cikin ni'imar Allah sai a tashe ka awa hudu biyar ka isa in an kammala kana jirgin ka kira waya ka ga ka mun shiga jirgi zamu sauka a filin jirgin kanan malam Ahmadu malam Aminu Kano a Kano ko kuma jirgin Murtala Muhammad ya faɗi Murtala Muhammad a Lagos insha Allah karfe kudu da kadan ko bayan awa hudu suna kira sai wayan ya shiga can sai ka ja sai ka ce ai lokacin muke lande ba akwai ni'imar da ya kai wannan rahabar Allah to yanzu ziragen zamani akwai intanet ma a ciki yanzu ka dauki emirates kana iya hawa cikin sa kai browser ba yana da shi lufthansa yana da shi da daban suna da su to ga yadda rayuwar ta canja to a lokacin da ake magana wabun sabil alqur'ani matafiyan sun yi kuma tafiyar kafa ce so ko a yanzu matafiyi yanzu akwai wanda suka zo kasar mu daga daga sa an yi lockdown an kulle su to sun zama wabun sabil wasu 'yan najeriya suna london wasu suna dubai wasu suna america in ya shiga wani hali to ya shiga wani sabil don ya yi tafiya guzurinsa ya kare kuma an toshe airport ba zai iya dawowa gida ba duk waɗannan ya halatta a taimaka musu wa ma taf'alu min khairin Allah yace duk abin da kuka aikata na alheri kuka ciyar na halal fa inna Allah bihi alim Allah ta'ala mai ilimi ne akan sa ya sani zai ba kula da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam